بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وضد البركة اللعنة فعرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو أمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة وكلما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه وكل ما كان جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محك بركة العمر والرزق والعلم والعمل وكل وقت عصيت الله فيه أو مال أسي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو أمل أو فهو على صاحبه ليس له فليس له من أمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوها ويكون أمره لا يبلغ عشرين سنة أو نحوها كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوها وهكذا الجاه والعلم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما وفي أثر آخر الدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها إلا ما كان لله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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba yau 29 ga watan Zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da sha uku. ga watan goma miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako na duka mako biyu ko wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi na al-imam abi abdullah shamsuddin ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 70 daidai a cikin wannan littafi kuma a jerin gwanan majalisanmu majalisunmu wannan shine na 246 muna yi mana barka da sake dawowa a wannan majalisi bayan tsaiko da hutu da muka samu na wani ɗan lokaci saboda matsowar sallah babba ko kuma sallar layya da fatan abinda muka gabatar na ayyuka a wannan lokaci Allah ta'ala ya karba abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana alhazanmu waɗanda suka je hajji waɗanda tsautsayi ya same su a masallaci mai alfarma da ke makka ko kuma amina suka rasa rayukansu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu laifuffukansu Allah ya sa ya zama wannan sanadiyya ne na wanke su daga dukkan wani laifi nasu kuma ubangiji ta'ala ya tashe su cikin waɗanda zai tasa suna hajji waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiyar kuma da suka yi saura Allah ta'ala ya dawo da su su lafiya a karatunmu na tafsiri na gadon ƙaya ranar juma'a da ta gabata mun yi ta'aliki da jawabi akan wannan hadisa da ta faru musamman ganin yadda wasu suka yi kokari su yi ribace ta domin yada mummunar aqidarsu da yada mummunar manufarsu da mun yi dogon bayani akan wannan saboda haka babu bukatar sai mun nana tashi a nan don yanzu duniyar gaba ɗaya ta zama kamar alƙarya ce guda ɗaya abinda ake a cana yanzu nan zaka ga kana nan najeriya ka san me yake gudana balantana tsakanin kano da katsina a cikin karatunmu da ya gabata malam yana yi mana magana akan kuba ta 41 ga waɗanda suke saba wa Allah ta'ala ba tare da suna tuba zuwa ga Allah ba ƙubar da yake mana magana akan ta ita ce kubar shafe albarka lalata albarkar rayuwar mutum mai saban Allah ba tare da tuba zuwa ga Allah ba ko ya lalata albarkar da take cikin arzikinsa wanda ya koro mana jawabi akan haka cewa rayuwar bawa ba za ta zama mai albarka ba sai idan Allah ta'ala ya albarkace ta Allah ta'ala kuma ba zai albarkaci rayuwar bawarsa ba sai bawan nan ya kasance mai da'a ga Allah ta'ala mai biyayya ga Allah ta'ala mai bin umarninsa na wajibi da barin abin da ya hana ya haramta da nan ne a rayuwar bawa za ta yi albarka hakanan arzikinsa ma ba zai yi albarka ba matuƙar alaƙarsa da ubangiji ba ta da kyau to shi ne a nan malam yake ce mana wa ziddul barakatin la'ana kishiyar albarka ita ce la'anta fa'ardun la'ana Allahu dukkan wata ƙasar da Allah ya la'ance ta au shakhsun la'anahu ko kuma mutumin da Allah ya la'ance shi au amalun la'anahu ko kuma wani aikin da Allah ya ya la'ance shi ab'adu shay'in min alkhairi wal baraka to wannan yafi komai nisa daga alkhairi da kuma albarka wa kullu mattasaba bizalika wartabata bihi wa kana minhu bi sabilin fala barakata fihi albatta dukkan kuma wani abin da yake da alaka da wannan abin da Allah ya tsine masa ya la'ance shi ya ya wato duk abin da ya kulla ya kulla alaka da wannan abin wa kana minhu bi sabil ya zama tafarkin su guda fala barakata fihi albatta to wannan abin ba zai taba yin albarka ba har abada wa qad la'ana aduwahu iblis Allah ya la'anci makiyinsa iblis ab'a da halkihi minhu Allah ya sanya iblis shi ya fi kowace halitta daga cikin halittun Allah nisa nisantar Allah fa kullu ma kana min jihatihi falahu min la'natillahi biqadari qurbihi minhu wa ittisalihi bihi to dukkan wani abin da ya fito ta bangaren iblis to wannan yana da la'anar Allah gwargwadon kusancinsa da iblis da haduwarsa da shi a nan malam yana mana maganar kishiyar albarka ya yi mana magana a baya cewa Allah ta'ala yana albarkatar wato bayansa yana albarkatar waɗanda suke masoyansa kamar yadda ya albarkaci wasu ƙasashe mala ya kawo mana batun sha wacce Allah ta'ala ya ce ya sanya albarka a cikinta to kishiyar albarka ita ce la'anta ta ce nisa daga rahamar Allah nisa daga soyayyar Allah ta'ala nisa daga kulawa da jibinta ta ubangiji malam ya ce dukkan wata ƙasa da ta shiga ƙarƙashin la'antar Allah da tsinuwarsa ko kuma wani mutum da Allah ya ce ya la'ance shi saboda miyagun halayensa ko kuma wani aiki da Allah ya ce ya la'anci wannan aiki ya yi tir da shi to wannan abu ko wannan ƙasa ko wannan mutum ko wannan aikin ba zai taɓa zama akwai alkhairi tare da shi ba ko ya zan akwai albarka a cikinsa duk wani abin da Allah ya la'anta to an zare masa albarkar da take ciki dukkan kuma wani abin da zai alakantu da wannan abin wanda Allah ya la'ance shi to shi ma ba zai yi albarka ba shi yasa hadisi ya tabbata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya da sahabbansa wani daga ciki ya la'anci abin hawansa annabi ya ce to sauka sauka daga kan wannan abin hawa domin ba za mu yi tafiya da dabbar da take la'ananniya ba to kaga nan dabba ma kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to mu raba gari mu raba alaka tunda har ka kira mata la'antar Allah to bai kamata kuma su kasance cikin tawagan mu ba shi sa abu ne mai muni kwarai da gaske mutum ya rika la'antar 'ya'yansa yana tsine musu ko uwa ta la'anci 'ya'yan tsine musu ko malami ya la'anci almajiransa ko shugaba ya la'anci talakawansa ko talakawa su la'anci shugabanninsu wannan yana da muni kwarai da gaske domin da zarar ubangiji ta'ala ya karɓi wannan addu'a to dukkan wata albarka ta yi bankwana daga wannan abin da aka la'anta kuma dukkan wani wanda zai hada alaka da wannan abin shi ma la'antar sai ta shafe shi saboda haka in ka la'anci ɗanka kuma kuna tare to wannan burbushin la'anar sai ya shafe ka matukar ubangiji ta'ala ya karɓi wannan addu'ar ya la'anci ɗan naka ko uwa ta la'anci ‘yarta ko ta la'anci ɗanta kuma suna tare to ko badin ba dade wannan burbushin la'antar ta ya shafe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ba za mu tafi da dabbar da take mal'una ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'anci ko da dabba ce ko dabbar kace kada ka la'ance ta ballantana ka la'anci dan da ka haifa ko ki la'anci yar da kika haifa idan har dabbar ka da kake hawa wacce gobe in ka ga dama zaka sayar da ita idan dabbar da ake ci ne kamar raƙuma za ka iya yankawa ma ka cinye kayanka amma ka ce kakkala an ce shi to ina ga ɗa wanda ɗanka ne har alƙiyama ta tashi ba zai taɓa zama ba ɗanka ba ko ina ya shiga sunansa da sunanka a haɗa suke saboda haka ba daidai ba ne mutum ya la'anci ɗansa ko ya la'anci abin hawansa ko da abin hawanka ya baka haushi kada ka yi la'anta kalmar la'anta ko addu'a da la'anta mummunar abu ce domin la'anta kishiya albarka kenan ka roƙi Allah kada ya sanya albarka cikin wannan abin to shine yasa malam yace dukkan wani abin da yake da alaka kuma da wannan abin da aka la'anta din wa kullu mattasala warta wartabata bihi duk abin da ya sadu da wannan abin da aka la'anta mutum ne ko dabba ce ko aiki ne ko ƙasa ce ya kulla alaka yake da alaka da wannan wa kana minhu bisabil shi ma ya zama hanya ɗaya suke bi da wannan mala yace fala barakata fihi albatta shi ma wannan abun har abada ba zai yi albarka ba sai malin yace wa qad ana aduwahu iblisa Allah ta'ala ya la'anci makiyinsa iblis ce la'anahu Allah Allah ce Allah ya la'ance shi wa ja'alahu ab'ada khalqihi minhu Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya sanya shi mafi nisan halittunsa daga gare shi babu wanda ya kai iblis nisantar Allah da nisantar rahamarsa da nisantar afuwarsa Allah ta'ala ya kirawo shi rajim ce fa innaka rajim kai wanda yake Allah an ce shi ne an nisanta shi ne daga samun kowace irin rahama fa inna alayka la'nata ila yawmiddin lace la'ana ta tabbata gare ka har zuwa tashin alkiyama to mala yace fa kullu ma kana min jihatihi falahu min la'nati Allah biqadari qurbihi minhu wa ittisalihi bihi to duk wani abin da ya fito daga bangaren iblis kowane irin aiki ne kowace irin magana ce kowace irin aƙida wacce ta samo asali daga iblis kowane irin mutum wanda ya haɗa alaƙarsa da iblis to shi ma yana da wannan la'ana ɗin gwargwadon irin kusancinsa da iblis da irin shaƙuwarsu da shi wanda ya fi kowa shakuwa da iblis ta hanyar aika aika ta shirka da kafirci da bijirewa Allah ta'ala to wannan la'antar iblis ta fita shafarsa sama da kowa wanda alakarsa da iblis ta hanyar saba wa Allah ne ya aikata haramun abinda ya san haramun ne amma ya aikata saboda biyayya ga iblis da san zuciyarsa to shi ma irin wannan la'anar da ta shafi iblis gwargwadon wannan alaƙar tasa shi ma zai samu wannan la'anar wanda shi ne tsebe albarka ma'anar la'ana shi ne a tsebe albarka a zare ta mala ya ce famin huna kana lil ma'asi a'azamu ta'sirin fi mahqi barakatil umri war rizq yace to daga nan ne za mu iya fahimtar cewa saban Allah zinubai suna da mafi girman tasiri wajen bice da gusar da da kawar da albarkar rayuwa da ta arziki saboda alakar saban Allah da iblis iblis kuma la'ananne ne saboda haka wanda yake da alaka da iblis ta hanyar saban Allah to zai rasa albarkar rayuwarsa in arziki gare shi amma yana da alaka da iblis to wannan arzikin nashi ba zai ba zai albarka ba idan ilimi ne da shi wannan ilimin nashi yana da yana tare da alaka da iblis duk da wannan ilimin nashi to wannan ilimin nashi ba zai albarka ba wal amal ko aiki ne da shi amma aikin yana tare da yana da alaka kuma da iblis to wannan aikin nashi ba zai albarka ba saboda haka ko ba menene Allah ta'ala zai bawa bawa na tsawon rai ko arziki ko yawan ilimi ko yawan kokari da kazar-kazar matukar zai hada mutum zai hada alakarsa da iblis a cikin waɗannan abubuwa to ba za su yi albarka ba mala yace fa kullu waqtin asaita Allah fihi kowane lokaci da zaka saba wa Allah a cikin sa aw malin usiya Allah bihi ko kuma wata dukiya da za a saba wa Allah da ita au badanin ko wani jiki da za a saba wa Allah da shi Au jahin ko wata alfarma da mutunci da daraja da mutum yake da ita amma ya saba wa Allah da ita Au ilmin ko wani ilimi da Allah zai bashi sawa'un ilimi ne na duniya na rayuwa ko ilimi ne na dahira na addini amma ya saba wa Allah da shi Au amalin ko wani aiki da Allah ta'ala zai bashi sawa'un aiki ne na rayuwa ko ko aiki ne na lahira amma ya sanya saban Allah a ciki kamar riya da jiji da kai da wulakanta wasu fa huwa ala sahibihi to wannan abun gaba ɗaya zai kasance mai mummunan tasiri ne da sakamako akan me shi laisa lahu ba zai mori wannan abun ba zai zama masa bala'i da alaƙaƙai. فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به ما ليش باب أبن ذي سامو نا البركة رايوسا كو البركة دوكيسا كو البركة كرفن جكيد الله يباشي كو نهنكلي وجاهه كو البركة در دوككا أتكين جماعة سا كو البركة إلمنسا كو أيكنسا ba zai samu ba illa ma a tsa Allah bihi sai abin da yawa Allah da'a da shi shi idan mutum yana son rayuwarsa ta kasance mai albarka ce to sai ya kulla alaƙarsa da Allah alaƙa mai ƙarfi ya kuma yanke dukkan wata alaƙa da iblis da shedan shi yasa mala yace wali hadha minan nasi man ya'ishu fi hadhihi ad-dar mi'ata sanatin aw nahwaha ويكون عمره umruhu يبلغ 10 sinina aw ce saboda haka zaka ga cikin mutane wanda a duniya Allah zai bashi tsawon rai yayi shekara 100 ko sama da 100 ko ko kadan ya kasa 100 wa yakunu umruhu la yablughu 10 amma karshe rayuwarsa kamar wanda ya rayu shekara goma ya shekara dari amma kamar wanda ya rayu shekara goma sauran shekarun gaba ɗaya ba su amfane shi ba Allah bai albarkace su ba saboda mai saboda ya gudanar da su a cikin saɓen Allah taƙila inda kawai ya ainihin mora shine ne ‘yan awannin da ya yi yana ibadar Allah wanda in an tara su aka ebe awannin da yana saɓen Allah sai a samu duka cikin shekara ɗari ɗin nan aka tara a wannan ba su kai ba su wuce shekara goma ba na sauran duka a cikin sabon Allah ya yi su saura kaga shekararsa ɗari ba ta amfane shi da komai ba domin da ya kyautata aiki da babu shakka sa ta karu khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu wanda Allah zai bashi tsawon rai kuma ayyukan san zan masu kyau to wannan tsawon rai ɗin zai yi ta amfani da shi wajen tattara rasidinsa yana cika asusunsa yana cika asusunsa ɗinsa na ayyukan ƙwarai, yayin da ya kuma ya ribaci wannan kwanakin wajen biyayya ga iblis to asusunsa yake cikawa da kam da saban Allah saboda haka ga doguwar rayuwa amma kuma laifuffuka kuma ga sunan fal malam ya ce, kama anna minhum man Kana tseren qanatir من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نهوها yace haka nan daga cikin mutane mawadata akwai wanda ya mallaki dukiya ma dudiya mai yawan gaske ta zinari da azurfa da dala da naira da euro da sauran dukkan wani abu na dukiya gidaje ko kamfanin nuka amma ya kasance dukiyarsa alal haƙiƙa ba za ta wuce dirhami wato dirhami dubu ba saboda dukiyar tashi bai maikon ya yi wa Allah ta'ala ɗa'a da ita sai ya yi amfani da ita wajen saɓan Allah ya yi amfani da ita wajen gamsar da zuciyarsa zuciyarsa kuma wacce take zuciya mai laifi zuciya mai zunubi ya yi amfani da ita wajen gamsar da shaidanu na mutane da aljanu yayi yi amfani da ita wajen yaƙar addinin Allah ko ya yi amfani da ita wajen yaɗa baɗala da ainihin alfasha saboda haka wannan tarin dukiyar duk yawanta alal haƙiƙa ba ta zama dukiyarsa ba saboda ba zai more ta ba a ranar da kowa yake buƙatar ya more aikinsa ko mun ƙanƙantarsa shi yasa ɗan da zai zo mutuwa a lokacin zai shiga cewa to dukiyarsa abawa ne abawa ne abawa ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina kama kara daman can ta nan ce ba taka bace ba abinda yake naka ya qulu ibnu adama mali mali mali Allah ce fa hal min malika illa ma tasaddaqta فأبقيت أو لبست فأف أو لبست فأبليت أو أكلت فأفليت bawa zai rika cewa dukiyata ina da dukiya kaza ina da kuɗi a guri kaza account dina akwai kaza ina da kamfanin nuka kaza wato abin da ake ake ake ta yanzu kowa ya declare din asset dinsa kowa ya faɗa abin da ya mallaka ina da gidaje kaza ina da kaza ina da kaza ina da kaza ka faɗa wani ma ya rage ya ki faɗa duka to Allah ya ce haka ɗan adam zai rika cewa ina da kaza ina da kaza ina da kaza amma Allah ta'ala ya ce haba ɗan adam menene yake naka a ciki in banda wanda za ka ci ka kasayar ko ka yi sutura ta tsufa ka cire ka yar, ko ka bayar ko ka ɗauka ka yi sadaka Allah ya aje maka ladan wannan shi ne naka sauran duk da ka tara za ka tafi ne ka basu za a ɗauke ka ne da maɗuɗiyar wannan dukiyar a kai ka kabari kana ji kana gani za ka zo ranar gobe kiyama babu komai a jikinka rararka haihuwar uwarka kama ba da awwala khalqin nu'idu haka za ka zo kamar yadda ka faɗo duniya gashi kuma ka zo ba tare da kayi kyakkyawan tanadi ba dukiyar taka al'umma ba ta amfana da ita ba baka taimaka wa mabukata ba baka taimaka wa addininka ba baka taimaka wa ƙasarka ba baka taimaka wa danginka ba ka tara ka taskake ka ɓoye a ranar kuma ka zo ga hisabi hisaban asiran abika ana tambaya ta kwakwa wa an malihi min aina ktasabahu wa fi ba anfaqa ta ina ka samu wannan dukiyar kuma ya ka kashe ta <coughs> a ɗauko lissafi sun san da ka fara business ko ka zama ma'aikaci ko kake kasuwanci ko ka zama ɗan siyasa a fara lissafi to kuɗi kaza ya aka yi suka shiga akawun ɗinka kuɗi kaza ya aka yi ka same su min aina ta sababu sannan a ce wa fi ma an to ya ka kashi min ji ka samu to ya ka kashi dukiya haka za a tambaye mutum tambaya mai harshen damu tambaya mai 'ya'ya irin wacce ɗalibai ba sa son ta aji ba ɗaya ce amma ta 'ya'ya a b c to haka za a yi maka a da b amma da a ɗaya take to a lokacin ne idan mutum ya yi sake a nan bai shirya ba zai rika kururuwa yana ihu yana halaka an ma'agna an anni halaka an anni sultaniya ma'agna an anni dukiya ta bata wadatar min da komai ba halaka anni sultaniya duk ikon da nake da shi da fawar da nake da ita a yau da awaye gari babu babu shi kaga dukiyar da take taka ita ce wacce kai abinda Allah zai aje maka ladanka a gurin Allah kuma ba ruwansa da cewa wai a nan da kabari an gina masallaci an yi waye an yi waye ba kai kai ba yayanka suka yi kai da kake dare kaki haka da idan suka zo suka yi ta'asa da dukiyar kuma sai an tambaye ka saboda haka ashe albarkar dukiya shine ya kasance ta amfanar da mutum a rayuwarsa ta fuskar addininsa wanda ita ce albarkarta wa haka zaljahu wal ilmu wala ce haka nan daukaka da Allah zai baka a rayuwarka ita ma ba za ta zama na maka komai ba sai idan ka yi amfani da wannan ɗaukaka wajen taimakon al'umma wajen taimakon bayan Allah wajen taimakon addininka wajen tsare haƙƙin Allah da haƙƙin bayansa ba ka yi amfani da sanayyarka ba ka yi amfani da mutane da kake da su wajen ka cutar da wasu wajen ka zalunci wasu wajen ka danne wasu haƙƙinsu haka nan ilimin da Allah zai baka shi ma ba zai zama ya yi albarka ba a rayuwarka sai idan ka tafiyar da wannan ilimin ta yadda Allah ta'ala yake zai yarda da kai ka karantar da shi ka yi aiki da shi wannan shi ne albarkar ilimi shi ne albarkar dukiya shi ne albarkar ɗaukaka da Allah zai ba wa bawa malam ya ce wa fi tirmizi imamu tirmizi ya fitar da hadisi a cikin jami'a dinsa al-jami' na tirmizi haka da ibnu majah ya fitar da wannan hadisi hadisin abu huraira ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah azza wa jalla wa ma walahu wa alimun aw muta'allim nabi yace duniya la'ananniya ce mal'unun ma fiha abinda ke cikin ta ma la'ananne ne sai ambatan Allah azza wa jalla wa ma walahu da abinda ya dangance ya dangaci ya ambatan Allah wa alimun da mai ilimi au muta'allimin ko mai koyan ilimi wato duk wani abu a duniya da kake gani matukar ba shi da alaka da Allah ta'ala an raba ta da ubangiji to wannan abin la'adanni ne dukiya ce mulki ne matsayi ne ko menene matukar dai an raba shi da Allah an raba shi da zikirullahi a ce maka babu Allah a ciki ce ni dukiyata babu maganar Allah kawai lissafi ne ni na sani buga kalkileto abinda na sani kenan ka kawo ka aje ka ɗauka babu maganar Allah a ciki idan mulkin sa ne ce ni babu maganar Allah babu magana addini a cikin mulkina na to wannan mulkin la'ananne ne wannan dukiyar ya ce shi ya sa ya ce illa zikirin lawa mawala. wala wa ma walahu shine duk abinda aka danganta shi da ambatan Allah ko ilimi ne kake yi kowane irin ilimi idan ka cire Allah a cikin wannan ilimin to ba zai zama mai albarka ba Shi ne ma'anar la'ana ma'anar la'ana la'ana jiddul baraka kamar yadda ya gaya maka shi ne Allah zai cire albarkar da take cikin wannan abu shi yasa ayar farko da Allah ta'ala ya saukar ya ce ikra zai ce bismi kalla zai khalaq ikra ka kai karatu je ka nemi ilimi ka nemi ilimin sanin addinin ka sanin ubangijinka mahaliccinka ka nemi sanin ilimin da za ka yi sana'a da shi wanda shi ne ilimin boko ilimi ne ilimin sana'a kenan to kowanne za ka yi bismi rabbika ka sa sunan Allah a cikinsa wanda ita shi ne sharaɗin duk abin da zai haraba ka da bismi rabbika to ka tabbata babu alheri a cikinsa duk abin da ba zai rabu da bismi rabbika ba to ka je ka yana da albarka wannan shi ne abin da ayat take koyarwa ta buɗa maka ƙofar ka je a yi karatu a nemi ilimi ilimin farko shine ilimin ka san Allah ka san haƙƙinsa a kanka ka sanya zaka bauta masa wannan wajibi ne a kanka babu wani wanda zai ɗauke maka wannan tilas ka tsaya ka nemi wannan farzu ainin ne ka san meye wajibin da Allah ya ɗora mu ya zan yi shi ya zan kusanci shi menene baya so in kauce masa wannan wajibi ne sannan kuma ka san ilimin da zaka yi rayuwa da shi za ka yi shigi da ficinka da shi za ka nemi aiki da shi wannan ba laifi kai ba amma kada kai ilimin da zai raba ka da Allah in kai wannan to ka fada cikin wannan abin da hadisin yake fada saboda hadisin ba wai yana nuna cewa kada ka ci ka sha ba kada ka sa sutura mai kyau in kai ka ka shiga la'ana a'a wal man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq Allah bai haramta maka ba kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha abinda ya hada ku almubazzaranci saboda ka Allah ta'ala ya haramta maka ya halatta maka tayyibat duk wani abin da yake tayyib ne mai dadi ne rai tana san shi jiki yana sha'awar sa Allah bai haramta maka wannan ba abin da ya haramta maka shi ne al-khaba'ith wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharribu alayhim al-khaba'ith al-khaba'ith munana Abin da zai cuce ka ya cutar da addininka ko ya cutar da gangar jikinka ko hankalinka ko amfani da shi zai cutar da uwanka kamar irin su riba da akulu amwalin nasu bilbatin to wannan shi aka haramta maka za ka ba wannan aka hana ba kada ka fahimci hadisin gurguwar fahimta ka ce ai duniya kawai ya ce don haka ni babu abin da zan tare a masallaci masallacin ta zikiri ba haka hadisin yake nufi ba hadisin yana nufin dukkan wani abin da bai danganci zikiri ba bai danganci Allah ba to yana cikin la'anta shi yasa ce illa zikrullahi wa ma walahu ma walahu shi da abin da ya danganci ambatan Allah saboda haka a sana'arka idan ka kiyaye dokokin Allah a ciki kana cikin zikirullah kana cikin abin da ya danganci dikirullah ba za ka shiga ƙarƙashin wannan hadisi a aikin ka na gwamnati ne ko aiki ne private idan ka kiyaye dokokin Allah a ciki ba za ka shiga ƙarƙashin wannan hadisi ba saboda haka a duk abin da Allah ta'ala ya sanya ka a kai matukar dai za ka danganta shi da Allah to wannan abu shi yake albarka haka nan wanda yake neman ilimi da wanda yake mai ilimi ne yana ba da ilimi da aiki da shi ko kuma wanda yake neman sa to shi wanda yana tare da Allah kuma rayuwarsa tana da albarka a wani asar din wannan hadisi Albani ya hassana shi a cikin silsilatul ahadithu sahiha wani hadisi wa fi asarin a cikin wata ruwayar wa fi asarin akhar a cikin wata ruwayar daban ruwayar Jabir ce Ibn Munkadir an Jabir wanda tana cikin hilyatul auliya ta ta abu nu'aym da kuma kitabul irshad na al-khalili da wasu littafai sun kawo ta ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah kaga wanda ya kara fito maka da mancan ma'ana duniya la'ananniya ce abin da ke cikin ta ma la'ananne ne illa ma kana lillah sai wanda ya kasance dan Allah sai wanda ya danganci Allah ashe kaga ba wai komai aka la'anta ba abinda aka raba Allah da shi wannan ya shiga cikin la'anta mala yace fa hadha huwa allazi fihi albarakatu khassatan ce wannan shine yake da albarka kawai duk abinda ba wannan ba to babu albarka tattare da shi wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha min as-safalati ba'da an kana muhayyan li an yakuna min al-ilya fa inna allaha khalaqa khalqahu qismayn علية وسفلا وجعل إليين مستقر الإليا وأسفل سافلين مستقر السفلا وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئست بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين وقد يجتمع لعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه وأيهما كان أقلب عليه كان من أهله فليس من سئد مئة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي سعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فأي سعود يوازن هذه النزلة ما لا يتي فصل صعب فصلي ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية وانا ita أقوبات أربعين دبيو 42 دا suke aika aika da saban Allah ba tare da komawa da tuba zuwa ga Allah ba shi yana daga cikin ukubar laifuffuka annaha ja'ala sahiba min as-siflati zunubai suna sanya mai yin su daga cikin mafi kaskanta ba'da an kana muhayya'an li an yakuna min al-ilya bayan da an shirya shi ya zamo daga cikin masu ɗaukaka. fa inna Allah khalaqa khalqahu qismayni Allah ta'ala ya halicci halittunsa gida biyu iliyatan wa sifla akwai masu ɗaukaka akwai makaskanta waje ala illiyi na mustaƙarar iliya Allah ya sanya gida maɗaukaki gida na ɗaukaka shi ne matabbatar waɗanda suke maɗaukaka wa asfala safili na mustaƙarar sifla Allah ya sanya mafi kaskantar kaskantattu su kuma matabbatar su shine mafi kaskantar wato abinda mafi kaskantar guri mahalli wada ala ahla ta'atihi al'alaina fi dunya wal akhirah Allah ya sanya masu masa da'a sune mafiya daukaka a nan duniya da lahira wa ahla ma'siyatihi al'asfalina fi dunya wal akhirah Allah ya sanya masu sabansa kuma sune mafi kaskanta a duniya da lahira kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaihi kamar yadda ya sanya masu yi masa da'a suka zan su ne mafi karamci mafi daukaka da daraja cikin halittunsa a gurinsa wa ala ma'siyati ahwana khalqihi alaihi sannan ya sanya masu sabansa su ne mafi wulakantar halittarsa a gunsa waja'ala al'izzata li haula Allah ya sanya ma waɗannan masu biyayya gare shi ya sanya musu daukaka da izza wa zillata was sagara li ya sanya kaskanci da wulakanci ga waɗannan masu saɓansa kenan kama fi musnad ahmad min hadisi abdullahi ibn umar kama yadda zo cikin musnad imamu ahmad a hadisin abdullahi dan umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wa annahu kala ju'ila adh-dhillatu was ala man khalafa amri an sanya wulakanci da kaskanci a bisa ga wanda ya saba wa umarni na wannan ita ce uquba ta 41 ita ce uqubar kaskanci da Allah ta'ala yake sanyawa ga waɗanda suke saba masa malam yace Allah ta'ala ya halicci halittunsa gida biyu akwai waɗanda suke masu ɗaukaka a gurinsa akwai kaskantattu makaskanta a gurinsa masu ɗaukaka ya tanadan musu da maɗaukakin gida shine aljanna wadda ita ce illiyin sannan waɗanda suke ƙasƙantattu ya tanadan musu da ƙasƙantaccen gida waɗanda suke masu yi masa ɗa'a wanda suke biyayya gare shi da umarninsa da umarnin manzanninsa a duniya su ne maɗaukaka su ne kuma maɗaukaka a lahira a nan duniya a gurin Allah su ne maɗaukaka ko da an wulakanta su ko da an banzantar da su a gurin Allah suke da daraja wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah ce kakku damu kakku yi bakin ciki kada ku yi rauni ko ne mafiya daukaka a gurin Allah matukar dai kun kasance mu'minai matukar dai kuna rike da imanin ku to ba za ku taba zama kaskantattu a gurin Allah ba ko da kuwa ana muku gani gani ana wulaƙanta ku ana cewa yanci yan koma baya kun kasa ci gaba kun kasa wayewa saboda kun kun zama yan iska to shikenan sai a ce ku ba wayayyu bane iskanci shine wayewa ce kai ba wayayye bane baka san abin da kake ba kidahumi kanka a cikin duhu ka cusa kanka a cikin yashi ka sa kanka a rami to a faɗa duk abin da za a faɗa a gurin Allah kai ke da ɗaukaka wannan kuma wanda yake jin madaukaki ne a gurin Allah shine kaskantacci. babu abin da kuwa bawa zai samu na gata ya same shi a gurin Allah babu kamar sa samun gata a gurin Allah shine sama da komai rayuwar nawa take takaitacciya ce nawa aka yi ina suke ina adawa da samudawa ina mutanen annabi lot ina mutanen annabi salih ina mutanen annabi nuh duk babu su ga hal tara lahum min kana ga sauransu akwai garin samudawa ko adawa Allah ta'ala ya tafiyar da su to haka yadda ya tafiyar da su haka kuba zai tafiyar da ku kuma za a je a shiga rayuwa ta har abada to ashe a samu ɗaukaka a can da mutunci a can da daraja a can da wayewa a can ya fi a same ta a nan a rasa ta can tunda anan duk yadda ka samu ɗaukakar to ƙarshe dai za ka zo ka batta kaƙi ko kasu ba wanda ya tafi lahira dan kawai yana so sai ba ya so zai tafi in je da aisha ce kulluna ya karahul mauta ya rasulallah lokacin da ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a annabi ya ce da ita wanda da yake son Haɗuwa da Allah to Allah ma yana son su haɗu wanda baya son haɗuwa da Allah Allah ma baya son su haɗu Aisha ta ce ya Rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ai dukan mu ba ma son mutuwa saboda wannan dabi'a ce ta dan adam ba wanda zai so ya mutu amma kowa ya ki koya so sai ya mutu to tunda kuwa an san mutuwan nan labudda minha to a kyautata rayuwa mana ka kyautata domin ka samu rayuwa ta har abada wacce take mai kyau <coughs> ka samu ɗaukaka a can ita ce kuma ɗaukaka malam ya ce wa ja'ala da mustaqarral iliya gida maɗaukaki shi ne aljanna Allah ya sanya shi ya tanade shi a matsayin matabbata ta waɗanda suke maɗaukaka a gurinsa wa asfala fili da mustaqarral sifla can kuma can ƙasan ƙasa A darkil asfali minan nar Allah ya sanya shi shi ne. matabbatar waɗanda suke kaskantattu a gurinsa waje ala ahla ta'atihi al'alaina fi dunya wal akhirah masu yi wa Allah da'a da biyayya su ne madaukaka a gurin Allah a duniya da lahira wa ahla ma'siyatihi al-asfalina fi dunya wal akhirah masu saba masa kuma su ne kaskantattu a duniya su ne kaskantattu a lahira a gurin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya sanya mafi darajar mafi darajar bayinsa su ne ahla ta'atihi masu yi masa da'a sune akrama khalqihi inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi ku takawa shi yafi karamci a gurin Allah haka ubangiji ta'ala ba yana duba jinsin ka bane ko launin fatarka ko gidan da ka fito Allah yana duba zukatanku ne da ku wanda duk zuciyarsa ta fi tsarkaka da kusanta zuwa ga Allah to wannan shi yafi daraja da karamci gurin Allah wa ala ma'siyati ahwana khalqihi alai masu saba wa Allah kuma sune mafiya kaskantar bayansa a gurin sa koda kuwa anan suna ganin su da daukaka suna ganin su karfafa suna ganin su sun isa to a gaban Allah ta'ala su ba kowan kowa bane ba koman komai bane waja'ala al-izzata li ha'ula Allah ya sanya daukaka da izza ga waɗannan Allah ta'ala ya sanya izza gare shi da manzansa da muminai babu wanda zai samu izza sai wanda Allah ya bashi da izza domin izza ta'ala domin izza gaba ɗaya ta Allah ce babu wanda zai zama yana da izza sai wanda Allah ta'ala ya bashi izza ya bawa ahla sa'atihi masu izza fa innal izzata lillahi jami'a Allah ta'ala shi ke da izza don haka shi yake ba ma wanda ya ga dama izza waɗannan kuma shi ya ba su zilla kaskanci a gurinsa ba kowan komai ba ne ya sanya musu sagar wulaƙanci ba komai suke a wayansa ba kamar yadda ya zo cikin hadisin Imam ahmad da abu dawud ya ruwaito shi jo'ila zillata was sagaru ala khalafa amri an sanya ƙasƙanci da wulaƙanci ga wanda ya saba wa umarni na inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to mala ce fa kullama amila al-abdu ma'siyatan nazala ila asfali daraja duk sanda bawa ya saba wa Allah to ya sauka yayi kasa da matattakala guda wato hawa muke yi zuwa ga Allah da ayyukanmu na da'a kana yin kana yin da'a kamar kana ƙara mataka matattakala ne zuwa ga ubangiji duk da'ar da za ka yi to matattakala ce ka ƙara yin sama kamar mai hawan tsani ka daga kafa ka ɗora abin da kafa ka akan matakala ta sama to ka ƙara sama kai taka ta ƙasa ka yi wa ƙasa to masu da'a tafiya suke akan wannan tsanin da ba shi da ƙarshe la nihayata lahu ƙarshensa shine ridallah shine ƙarshen abin da bawa zai samu wa rizwanu min akbar to duk sanda kai wa Allah ɗa'a ka ɗaga kafa ka ka a kan matattakala ta sama ta tsani duk sanda bawa ya saba wa Allah to ya sauko da kafarsa kasa ne ce fa kullama amila al-abdu ma'siyatan nazala ila asfali daraja yayi ƙasa ne ya taka matattakalar ƙasa. wala yazalu fi nuzulin haka zai yi taiwo ƙasa. yana saba wa Allah yana ƙara taka masakalar ƙasa. hatta ya min al-asfalina har sai ya kasance daga cikin mafi kaskantattu masu yin ƙasa su zama mafi kaskancin kaskantattu wa kullama amila ta'atan irtafa biha daraja duk sanda zai aikin da'a kuma to sama yake kare. yana da'a yana ƙara tana yana kara sama wala yazalu fi irtifa'in hatta yakuna min al ba zai gushe ba yana ta yin ɗaukaka har ya zama cikin mafiya ɗaukaka وقد يجتمع للعبد في أيام حياته السعود من وجه والنزول من وجه تايو ألوك تيقو داء رايور باوا يهد أبو بيو يهو يسوكا يهو يسوكا توني بانقالا ينا هوا توني بانقالا كوبا ينا سوكا زيو تنب بانقالا ينا داء تبان بانقالا ينا ينا معسيا تو a nan inda جاي ننزي فيه nan هوا fi جاي شيكي نن سيداتي idan saukar ce ta firin jayi to fa kasan zai ganshi ba zai ganshi a sama ba shine malam yace wa qad yajtami'u lil 'abd fi ayami hayatihi as-su'udu min wajhin wan nuzulu min wajhin ta wata fuskar yayi sama ta wata fuskar kuma yana kasa wa ayyuhuma kana aghlaba alayhi kana min ahlihi duk inda ya firin jayi ta zai tsinci kansa in ya firin jayi ta fuskar hawa din sai ya same shi kansa cikin a'laina in kuma ya firin jaye ta fuskar sauka din to sai ya samu kansa cikin kaskantattu Allah ka kiyashe mu mala yace laysa man sa'ada mi'ata daraja wa nazala daraja wa nazala darajatan wahida kaman kana bil aksi babu yadda za a yi wanda ya taka yayi sama ya taka matattakala 100 sannan ya sauka matattakala ɗaya ba za ka daidaita shi da wanda ya sauka matattakala ɗari ba ya taka ɗaya saboda haka wannan yayi kasa yayi kasa yayi kasa wancan kuma yayi sama yayi sama ko da ya sauko matattakala daya ba za ta cutar da shi ba wannan kuma ko da ya taka matattakala daya kasan nafirin jayi saboda ka kasa zai yi malam yace walakin ya'ridu ha huna lin nufusi ghalatun azim sai dai anan bayi wasu daga cikin mutane suna kuskure babba a nan a wannan mahallin a wannan misalin da yayi ne kuskuren yace wa huwa anna al-abd qad yanzilu nuzulan ba'idan ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib wa ma bayna as-sama'i wal ard ce do bawa zai iya yin sauka mai zurfi wato zai iya suntumowa ba ɗaya zai taka ba ya sauka ba zai taka ɗaya ɗaya ɗaya a Suntumowa tumo a zai ya sun ya yi tafiyar da tafi tsakanin gabas da yamma tsakanin tafi tsakanin ƙasa da sama fala ya fi su'uduhu alfa daraja bi hadha an-nuzul al-wahidi to koda zai taka matattakala dubu ba za ta yi daidai da wannan zuntuma wanda yayi ba saboda ka a kiyaye wannan kada ka rika lissafi ka ce to jiya nayi kaza nayi kaza duk da'a ne yau bara ta yi daya sun yi ƙasa kaɗan ka san wani ne ji lissafin haka sai ci a ah, to da haka ne matattakala matattakala jiya na san na taka biyar yau ba laifi in taka biyu ƙasa saboda saman na ji na fi to wata takawar in kai runtumowa za ka yi wallahi kuma runtumowa mai zurfi daga sama ya wuce rijiya kaga ai akwai bala'i ya to wasu suna kuskure anan, suna yin lissafin ba daidai ba wata ƙasar in ka taka rubtawa za ke yi kuma rubtawa saboda ka ko ka taka ka yi taku dubu ba za ka dawo da daidai da wannan rubta ta kai ba ba ka dawo da wannan rubtawa ba sai da sai kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin sahih bukhari a hadisin abu huraira yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما مما بين المشرق والمغرب إن العبد للباوة ليتكلم بالكلمة الواحدة زي فرت كلمة قداء لا لا يلقي لها بالا وتبت بين اوكيتا دون مهمة شيبا بين اوكيتا أباكين قومي بقى zai sake ta daga bakinsa ya hawi biha fin nari amma ya gangara a dalilin ta cikin wuta ya gangara ya suntuma cikin wuta ma mimma bainal mashriq wal maghrib tafiyar da ta fi tsakanin gabas da yamma karshen bangon duniya na gabas da karshen bangon duniya da yamma to kaga irin wannan suntumawar kalma ɗaya ce wacce shi a gurinsa ba komai ba ne amma bai san cewa wannan kalmar tana kunshe da fushin Allah ba Allah ya fushi da shi saboda haka ya rintubo ƙasa fa ayyu su'udin yuwazi hadhihi nazla mala yace to wani irin sama zai yi ya yi daidai da wannan rifta wanda yayi babu so haka sai a kula da wannan lissafin kada ka ji ana matakala ɗaya ƙasa matakala ɗaya sama ka je ka ce ba komai tunda haka ne to wata matakalar aka taka rubuta ake Allah ka kiyashe mu don haka za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na'am eh a a ya babu a nan na babu a baya can mun karanta shi a abin nan hadisin akwai magana a kan isnadinsa wasu daga cikin malamai sun inganta shi in ga koma karatunmu na baya ya wuce ya gabata amma nan ya kawo magana zilla da sagar shine abin nan eh Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh